director, singer, editor, and so on. Permit me to speak in Hausa language. May I? Bayyana kaina a matsayin ko zan Allah sai na karɓa a gurin masoya masu sauraron mawaƙi. Daga nan na zama jarumi har aka zo wannan wurin da yau ina alfahari da wannan sana'ar da nake ciki ina barin haram idan idan mutum ya yi ilimi akwai waɗanda suke da sha'awar zama likitoci engineers accountant uh, ga shi nan dai barkatun sai ka samu abin da kake so amma fa ina so ka sani kowa a cikin kowa a cikin halittar Allah subhanahu yana da baiwar da Allah ya saka masa idan ba kai wasa ba sai ka je ka shiga cikin ka ɗauki kariya ɗin da ba ka da baiwarta da haka tun kuna wannan matsayin da secondary school za ku fara tunani ku fara kirkira ku fara tunanin me shi a cikin sana'o'i ko kuma kariya na makaranta wanne ne ni nake da baiwa idan ba ku gano ba to za ku ta tafiya a haka a haka a haka har lokaci ya kuri shi ne za ku ga wani idan ya gama makaranta sai ya ajiye kwalinsa kamar yadda mc na ya faɗa yau da shi shi mc amma yana da kwalinsa a gefe kuma na tabbatar da cewa ba shi da aikin gwamnati na aikin da ya koyar da eh, ilimin amma yau so idan kai ilimi kar ka tsaya jiran aikin gwamnati ka duba a cikin sana'o na duniya ba ne wanne za ka yi insha Allah Allah zai taimake ka sannan akwai kalubale da yawa a tafiyar rayuwa na yi karo da da yawa idan aka ce yau mutum ya tashi ya ce shi so yake zama kamar lahu ba baya tunanin wani kalubale adam zango ya fuskanta kafin ya zama da shi nasarar kawai ne hangi da ɗaukaka amma akwai kalubale ni kaina da shi Allah wata ala ya nuna gaibi cewa kafin zama da zango zan tsallake kaza zan haɗu da kaza zan yi kaza da na yi yau ne hasken kai ke haskakawa ba sai kai wa Allah subhanahu wata'ala laifi ba zai ɗauki ɗaukakar sa ya bai wa wani ji kana gani waɗanda suke iyo sun ganka da yanzu sai ka ta cikin su ba su shaida amma idan kana da ka da haka kana da damuwa ba ka da damuwa daga nan za ka sauka da kan wancan kadamin ka koma wannan kadamin saboda saboda dama ka yi ilimin da kake koyan wata sana'ar ko kuma kana da abin da za ka yi sai ka haɗa shi da fi ko wa don haka ina yi mana fatan alkhairi baki daya Allah ya sa da ce amfane mu amfani iyayenmu idan kun yi aure ya amfani ƴaƴanku ya amfani mazajen da jikokin ku baki daya kun san abin da ya kawo ne ba rawa ɓangaren ilimi ba hausa ya ce amfanin ilimi amfanin ilimi to kun san ilimi ma'anar ilimi shine sanin abin da baka sani ba kai aiki daidai idan ba daidai ba ne kwakwalwarka ta baka cewa ba daidai ba ne in daidai ne kwakwalwar ka ta baka cewa daidai ne wannan shine amfanin ilimi kuma neman ilimi ya wajabta akan kowa da ina tambaya ne saboda me yace kada mu kasance a cikin sana'ar waka ko fim ok zai baki isa ma kuma ki zauna ina na biyu na ka mana suka ba su kasa Okay, you want to give an answer now? Okay, but I might answer you. Uh, ban ce kada ku kasance a ciki ba na ce ku mai da shi sana'a ta biyu a cikin sana'un da kuke son ku yi a rayuwa ina faɗa muku ne from my own experience ku mai da shi na biyu an yi wasu kafin zo yau na yi kuma za a yi wasu bayan na wuce kuma na ga da yawa a cikin jaruman ku maza da mata duniya ta daina yi da su kuma sun shiga cikin la haula wala quwwata illa billah saboda sun dogara da ita ce kadai sana'ar su shi yasa na ce mai da ita da biyu duk wanda kake son ta zama jaruma ko mawaƙiya ko faru da kake ai abin da Allah ne ba nawa ne, amma ku mai da shi na biyu do you understand Yusuf Sulaiman tambaya ta ita ce shin yana da aure sannan kuma yana da 'ya'ya sannan kuma za a ci gaba da yin shirin fim ɗin farin wata My name is Ramlat Ibrahim Muhammad. I am from Teacher Educational Foundation. Ni dai tambaya ta ita ce, a duk waƙoƙin nan da kake yi, wanne ka ji ya fi ma wanne ka fi so ka ji ya fi ma daɗi a duk waƙoƙin nan da kake yi? My name is Sandul Abubakar. agogiye sai zuci ya tambaya ta ita ce a fina-finan da kai wani fim kake ganin har gobe kana alfaharin shi ko ba ka taɓa manta da shi ba har lokacin da kake ganin zamu za ka abu za ka za ka yi za ka da fim thank yi. Za ka Adam, yes, I'm going over to you. Okay, thank uh, tambaya ta farko ina da aure ina da 'ya'ya eh don't worry you answer it sai kuma na biyu ta ce eh, farin wata ko ok ina da aure mata na biyu thank you thank you thank you thank you answer what does she do? kuma za a ci gaba da shirin farin wata. Ne, ne, yi zama, ne, eh, ya yi ne,

يقامون في الله الله عز وجل وشيء من المقدمة